idan na yi siti da ke ta ba ta bugawa wannan ba soyayya ba ce na ce ta yaya gaskiya na yi takaicin zuwa na duniya a wannan lokacin ina ma a ce lokacin mutanen da aka yi ne lokacin da soyayya take a adani lokacin da babu instagram babu facebook babu whatsapp sannan kuma babu tiktok lokacin da zuciyar masoya ba ta bugawa domin soyayya son zuciyar masoya ya wuce haiki da ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo ya balla Thank you.